يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا إن مسكم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذني الله وإياكم منها باين هكا يموا إنا منا سلم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a cikin wannan karatu namu cikin littafin aljami'u sahihul musnad من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه دا أكا في سني رسولنا صحيح البخاري واللفر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يومنا أشرين دا شدا دا بقي قوات شوال قول رمضان الله دا قدم مكة زوا مدينة نادا شكالا دبو دايا دا تلي هدو دا تلاتين دا بيار وان دا هكا نيدي دا أشرين دا بيو ga watan takwas na shekara ta 2014 a jerin shekarun giligori godiya ta kara tabbata wa allah buwayi gagara misali wanda da ikonsa ne muke gudanar da wannan karatu yan uwa idan kuna biye da mu a satin da ya gabata in ba ku manta ba mun kwana cikin babu waqtul asiri, babi da ya magana akan lokacin sallar la'asar mun kwana cikin hadisin abu barzat al-aslami wanda imam bukhari ya karbe shi ta hanyar malamansa muhammad bin muqatil shi daga <clears throat> abdullahi bin mubarak shi daga auf shi daga sayyar bin salama shi kuma ya ya shiga gurin abu barzat al sai ya faɗa masa labarin ko idan baku manta ba a cikin wannan hadisi dai kun ji yanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yi ta bayani akan lokacin sallar azahar la'asar magriba da kuma isha'i da fajr sai kuma ya ci gaba da bayani cewa shi wannan bayani ne na abu barzatul aslami wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san hali da ɗabi'a da abin da manzon Allah ke so da abin da baya so da abin da yake yi da abin da baya aikatawa sai ya ce وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة يشي منظوم الله صلى الله عليه وسلم yana so a ringa jinkirta lokacin sallar isha'i allati na hal'ata mata wacce kuke karanta da sallar tsakandare. littafi guda ko in ce babuka suna zuwa inda imam bukhari zai kulla babi a kan kiran wannan sallah da suna al'atama daidai ne ko ba daidai ba ne ba ana san hakan ko ba a san hakan mu kyale zuwa lokacin wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kyamatar yin barci qablaha gabanin sallar isha'i wal haditha ba'daha da kuma taɗi da hira bayan sallar isha'i tabbas duk mutumin da ya zamto zai yi barci gabanin sallar isha'i akwai iya yiwuwar barcin ya ɓige da shi zuwa lokacin da zai rasa sallar jam'i wanda kuwa rasa sallar jam'i haƙiƙa ya rasa rabo mai tarin yawa wanda kuma zai ringa yin hira da taɗi da zaman majalisa bayan sallar isha'i to wannan mutumi akwai iya yiwuwar ya kasa tashi a cikin dare don yin sallar dare ko ma ya iya makara sallar asubahi kuma da yan uwana waje allan laila wallaila litaskunu ko waje allan laila mai sakanan allah ya ce ya sanya dare a matsayin lokacin da za a huta saboda haka lokaci ne da musulunci ya nemi musulmai su huta kaga duk abin da ake yi wa mutane nasiha a lafiyance a likitanta cewa ana so mutum ya ringa samun lokacin da zai huta akalla awa takwas a rana guda ma'ana ɗaya bisa ukun ranar baki ɗaya zanto cewa hutawa kake yi ba aiki kake yi ba wannan musulunci ya ɗaurewa hakan gindi ko musulunci ya amince da a ringa hutawa don manzon allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabinsa da ya yawaita yin ibada ibada da har yana iya gajiyar da jikinsa manzon Allah nasiha ya masa ya ce masa wali jismika alaika haƙƙun jikinka ma yana da haƙƙi a kanka wakana kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu sai dai malamai suna cewa ya halatta mutum yayi hira yayi taɗi yayi zance bayan sallar isha'i in abun mai amfani ne gare shi kowa al'ummarsa gare shi kamar ya zauna don ya karanta wani abu ya karar da kansa ilimi ko ya zauna ya yi hira da matarsa ya kamata ku sani cewa ka ware lokaci ku yi hira da hajiya ko da amaryarka ko uwar gidarka ko matarka shi ma addini ne imamul bukhari babu ya yi cewa babin hira da mace babin hira da mai ɗaki sai ya kawo dogon hadisin nan da nana aisha ta ba wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama labarin wasu mata su goma sha ɗaya da suka yi alkawarin cewa kowa za ta faɗi labarin mijinta manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru hasir ta kammala hadisin da aka fi sani da hadisin ummu zara اجتمعت إحدى عشر امرأة فتآهدنا وتآقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فينتقل ولا سمين فينتقل لا سهل فيرتقى wala saminun fayuntakal har aka je kan ummu zar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karshe ce manana Aisha ana laki ka abi zar'in li ummi zar ni misalin ki cikin waɗannan mata kamar abu zar'in ne da ummu zar illa anni la utalliquki sai dai ni ba zan sake ki ba labari ne mai daɗi yana nan cikin littafin bukhari imam bukhari zai kawo mana shi sai mu jira zuwa lokacin ko yan uwana hakan nan tattaunawa kan abin da shafi lamarin musulmi kai liman ne yan kwamitin masallaci kai shugaba ne kan wani abin da yake yana da amfani gare ka amma abin da aka hana shi ne mutum ya fito ya zauna akan dakali ko ya je majalisa su tattauna abin da ya faru yau ana hira ana shewa musamman a karkara za ka ji wani lokaci sai ka ji daba ta ɗiba da ihu wai an yi wani abin da aka burge ko kuma a zamanance irin masu kallon kwallo ka ji mutane da hankalinsu amma su me su fage da ihu wai an sha kwallo kaga duk irin wannan abin bai da amfani Allah ya kiyashe mu yan na mutum ya zauna ma ko da ba karatun zai yi ba akalla ko ya zauna ya shiru ko bai bar shi ba ya masa amfani domin jiki idan ka hutasar da shi in ya tashi zai yi aiki zai yi cikin nishadi wa kana yanfatiru min salatul ghadati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana juyowa daga sallar asubahi yana dawowa daga masallaci hina anan gudun ba wai fita daga masallacin ba yana idarwa yan sarifu yana idarwa domin manzon Allah in ya idar ba kamata ko kamar ka bane ba wanda yana idar da sallar asubahi sai ya maza maza ya dawo gida baya tsaya yana zikiri baya tsaya yana ambaton Allah bawan Allah wai in ka koma gidan me zaka yi ne in ka koma gidan ai bai wuce ka je ka tarar da hajiya ba hajiya ba tare ku kwana ba in ka koma gidan me wuce ka je ka dauki wayar ka kai Facebook ko Twitter ko WhatsApp ko wani social media ba bai wuce kai wayoyi ba bai wuce ka koma barci ba bayan Allah bayan manzon Allah na cewa Allah ya sanya albarka cikin abin da al'umma ta tsaye da safe amma kai kuma kana fita ka je ka yi me kana fita ka je kana komawa ka je kai barci ɗan uwana ya kamata mu gyara hina ya arifin rajulu jalisahu yayin da mutum yake iya gane wanda ke zau na kusa da shi wa ya bis sittina ilal mi'ati manzon Allah a sallar asubahi yana karanta kimanin aya 60 zuwa 100 a wannan tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa kaga yan uwana idan kana so ka san me ake kira da takaitawa shine ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka je kana karantawa mutane falaki da nasi ko qul huwallahu ahad ko inna a'tayna a sallar asbahi wai dan kar mutane su kosa to wannan ka kauce ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kamar yara ne liman a gurin mutane ba kamar ya uba uba ne da 'ya'yansa duk abin da ya sabar musu shine za su saba yanzu mun sani akwai masallatai da suke fijo ne ko masu yar mobi ba yawa sai lada ko masu kotan kurciya waɗanda suka saba sallah a wannan masallatai yanzu ga malalata ne idan suka yi sallah a wani masallacin da ba wannan ba sai ga sun shiga damuwa akwai masallatai yadda mun san suna karanta rabin izbi a sallar asbahi amma mamun ba sa damuwa saboda sun riga ya sun me sun saba imam tabarani a cikin mu'jamul kabir da ya kawo wannan hadisin cewa yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a sallar asubahi kamar tsawon mutum ya karanta suratul haqqa alhaqqatu malhaqqa wa ma adraka malhaqqa kazzabat samud wa adum bil qari'a kaga wannan in za ka karanta ta akalla za ka ɗauki minti biyar minti shida zuwa bakwai haka ya kamata a ce da sallar asubahi a yi minti goma sha biyar ana yi Allah shi taimake mu قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أنا أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي malik ibn anas ibn malik al-asbuhi abu abdullah imamu dar al-hijra an isaq ibn abdullah ibn abi talha an anas radiyallahu ta'ala anhu anas dan malik قال كنا نصلي العصر mun kasance muna sallatar la'asar susuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan sahabi ya ce mun kasance muna kaza in ya jingina abun ya ce a zamanin manzon Allah wannan babu saɓani tsakanin malaman hadisi hukuncinsa shi ne kamar manzon Allah ya ce kamar manzon Allah ya aikata kamar manzon Allah ya aikata ko an ya gaban manzon Allah wali uta hukumar raf'i fi sawabi na nahwu na sunnati min sahabi kaza umirna wa kaza kunna nara fi ahdihi in har ya ce mun kasance muna gani abu kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hukuncinsa hukuncin hadisi ne marfu'i aw an idafatin ara ko kuma ya ce mun kasance muna gani ko muna aikata kaza amma bai ce a zamanin manzon Allah kamar yadda Anas ya faɗa a nan gurin to a nan gurin malamai sun yi saɓani alhakim abu abdullahi ne saburi yana ganin wannan hukuncinsa hukunci hadisi marfu'i ne yayin da imamu dara kutni da al-khatib al-baghdadi suna ganin wannan hukuncinsa hukuncin hadisi ne mawqufi abu ne wanda ya tsaya akan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yan uwana ko san bayan da za su jingina wani abun da yake ibada kuma abun da yake ba tare da masaniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba thumma yakhruju al-insanu ila suka ce a zamanin manzon Allah za mu yi sallar la'asar thumma yakhruju al-insanu ila bani amr bin auf sai mutum ya fita daga garin Madina ya tafi ƙauyen da banu amr bin auf suke fa najiduhum yusalluna al sai mu same suna sallar la'asar wannan hadisi malamai sun kafa dalili da shi cewa lalle sahabbai suna kulawa su ringa yin sallar la'asar a lokacinta na farko farkon lokacinta a lokacin ne suke yin sallar asar waɗancan mutane kuma mutanen ƙuba banu amr bin auf su dama mutane ne manoma ka san ko manomi wani lokacin sallah yayi sai ce bari na ƙarasa bar ruwan nan wasan su yan kasuwa ne sai su bari na gama da wannan kwastoma gabanin na fito wannan ya saka suna ɗan jinkirta lokacin sallah amma wannan baya gwada cewa su ma suna yin ta a lokacinta na ƙarshe ko lokacin da ta ya fita illa iyaka wannan na gwada sahabban manzon Allah sallallahu suna sallar ne a farkon lokaci saboda haka kamata yayi mutum ya sallaci sallar la'asar a farkon lokaci duk abin da yake shirye-shiryen su ga sallah kamar gyara butoci kamar share masallaci kamar tsaftace shi kamar gyara speaker komai ya zamto ready duk sai a yi za a iya yi gabanin lokacin sallar la'asar din ya shigo yayin da lokacin sallar la'asar na shiga ba abin da za a yi sai a cala kiran sallah sai kuma daga nan a ɗan jinkirta sai liman ya zo ya jagoranci mutane sallah قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاه التي صليت قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه ما لم امام البخاري او ان حديث شين محمد بن مقاتل دغ عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن مبارك قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يتي ناجي أبو أمامة أبو أمامة شيني أسعد بن سهل بن حنيف قال يتي صلينا مع عمر بن عبد العزيز وتلانا من يصلى دا عمر بن عبد العزيز وانا آدل سلكي دا أكي أدولر أموية يتبقى زمتوا gwamnan madina daga baya zamto shugaban daular baki daya adali ne yana kulawa da sallar salloli yana kuma kulawa da ibada to amma malamai suka ce wannan abin da za a ba da labari ya faru da shi ne a lokacin da yana gwamna ba lokacin yana shugaban daular baki ɗaya ba kuma sarakunan banu umayya an samu wasu daga cikinsu suna jinkirta da sallah ba wai kawai dai kun san mutum mulki giyar mulki takan sa mutum wani lokaci ya dan kawar da abin da yake ya kamata ya matso da shi kusa irin ne abin da ake iya dan samu dan adam da shi na kurakurai nan da can saboda haka shi ma umar dan abdulaziz lokacin da yake gwamna me dalilin cewa wannan abu ya faru cewa yana gwamna ne saboda za mu ji labarin bayan wannan sahabi ya yi sallah da shi sai kuma ya je gurin anas dan malik shi kuma lokacin da anas dan malik lokacin da umar dan abdulaziz ya zamto shugaba na baki daya a lokacin anas dan malik baya rayi wannan yasa malamai suka ce wannan abu ya faru lokacin yana gwamnan madina ne sallaina ma umar ibn abdulaziz az-zuhra yace mun yi sallar azhar tare da umar dan abdulaziz thumma kharajna hatta dakhalna ala anas ibn malik daga baya sai muka fita muka je gurin anas dan malik fa wajadnahu yusalli al-asr sai muka same shi shi lokacin ma yana sallar al-asr kaga yana gwada cewa sun sallaci sallar azhar da umar dan abdulaziz a ƙarshen lokaci ne sai da suka tura azhar ɗin sosai zuwa ƙarshen lokacin ta dab da fitarta domin kuwa yar tafiya kawai suka yi sai suka samu ina anas dan malik da yace shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da manzon Allah ya ga yadda manzon Allah yake sallah ah, da wurwuri ya riga ya ma har ya fara sallar mi la'asa fa qultu sai nace ya am ya baffa shi Anas dan Malik ba baffan As'ad ibn Sahal bane ba kawai dai irin abin da ake kira kara wannan wani abu ne mai kyau akwai yana da tarihi yana da matsayi akwai dalilin da ke goyon bayansa wanda ya girme ka kawai mutum mai daraja ba za ka kira shi da sunansa ba ka kira shi da wani abu da ke girmamawa ne imam bukhari a cikin littafin adabul mufrad ya da hadisi daga abu huraira abu huraira yana magana akan hakkin wato mutum akan babansa daga cikin hakokin mutum akan babansa da hakkin baba akan ɗakai ana so kada ma ka kira shi da sunansa yanzu sunan babana adam sunan kakana umar ko bai dace zan ce san babana ce sannu malam adam ba ko in ce sannu adam umar sunansa ne haka amma in na ce masa baba zai ji girmamawa zai ji cewa har yanzu ni ɗansa ne ko ba haka ba haka ya kamata mu ringa yi wa iyayenmu mu ringa shagwabe musu muna gwada masu cewa har yanzu mu yara ne domin komai bulbular ka shi ba yana kai na ganin ka har yanzu a matsayin yaro karami ma hadhihi salatu allati sallaita wannan wata sallah kake yi ya bafa qala sai ce al-asra ai sallar la'asar ne wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama allati kunna nusalli ma'ahu ya gane cewa azu suka yi sallar azhar saboda haka sai amfani da wannan damar dan ya karantar da shi hakikanin sunna sai ce masa a ai wannan lokacin da ga na yi sallar la'asar nan a farkon lokaci shine lokacin da ya dace dama can a yi sallaci sallar la'asar don a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokaci muke sallatar la'asar saboda haka da wannan zan yi nasiha zuwa ga 'yan uwana masu jinkirta sallah sallar azhar mutum ba zai yi ta ba sai karfe biyu komai yadda lokaci ya canja sallatar azhar a karfe biyu ya yi tsawo ya yi ciki kwarai da gaske sallar la'asar mutum ya yi ta karfe hudu na'am wata rana karfe hudu shine daidai lokacin sallar la'asar wani ma wani lokaci ma kamar a yankin sokoto da wasu gurare masu nisa za ka samu cewa sallar la'asar ɗin takan ɗarawa karfe hudu amma a wasu gurare kamar wadanda muke gabashin najeriya za ka samu cewa mu wani lokaci uku da kwata ma lokacin sallar sallar la'asar na yi saboda haka yan uwana kamata yayi a ringa juya sallah tare da juyawar lokaci ba wai a tsaya akan lokaci guri guda ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi soyuwan ayyuka a gurin Allah sai ce as-salatu li waqtiha sallah a lokacinta kuma khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya fi dacewa قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الظاهب الى العوالي فياتيهم والشمس مرتفعه وبعض العوالي من المدينه على اربعه اميال او نحوه قال حدثنا ابو اليمان ابو اليمان الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يصلي العصر ينا صلاة صلى العصر والشمس مرتفعة a lokacin rana tana sama sosai hayyatun tana raye a cikin sai ibn akwai ruwaya daga tabi'i haisama cewa abinda ake nufi da hayyatun rana tana raye ai har wannan lokaci zafin rana yakan iya bada raɗaɗin zafi fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-awali fa ya'tiyahum wash-shamsu murtafi'atun a lokacin kuma mai tafiya ma zai iya tafiya zuwa yankin awali a lokacin abin ake nufi da awali a wancan lokaci wasu 'yan ƙauyuka ne da ke wajen garin madina waɗanda akwai ratar tafiya tsakaninsu akwai ya kai mil eh, uku ko mil shida farkon da za ka fara cimma ƙauyen daga garin madina a mil uku ne amma da yake ƙauyen a lallabe yake can gaba ma ƙauyen ne can ka ƙara gaba ma mai ƙauyen ne in ka ce ƙarshen ƙauyen shine mil shida farkon ƙauyen kuma mil uku domin za ka ji a wasu ruwayoyi a ce mil uku wasu ruwayoyi a ce hudu wasu ruwayoyi a ce mil shida duk akan wannan hadisin ne shine malamai suka ce ga abin da ake nufi ana nufin farkon da za ka fara cimma ƙauyen daga garin madina shine mil uku amma in ka ce mil hudu mutum ya faɗi wani guri ne a ƙauyen in kuma ya ce mil shida yana nufin zuwa ƙarshen yankunan ƙauyen ko da ce a wannan zamani ana cewa a wale ko awali anguwa ce da ke cikin garin madina ba wannan awalin ake nufi ba kada wani ya dauka ita ake nufi wa ba'adul awali min almadinati ala arba'ati amyalin aw nahwihi wani yankin awali kuwa daga garin madina ya kai kimanin mil hudu ko ma wani abu makamancin haka kada ka ji an ce mil ka dauka kilomita ake nufi ko mil irin na lissafin kilomita ko milimita ko waye mita waye mita a'a ba ana nufin kuma lissafi da irin milestone din nan ba wani lissafi ne irin nasu na mutanen da wallahu ta'ala alam cewa wa ba'd awali min al-madinati ala arba'ati amyal aw nahwihi wannan maganar imamu zuhri ne saboda haka mudraji ne a cikin wannan zancen kun san al-idraj ko shine irin marawacin hadisi sai ya dan saka zancensa a cikin hadisi dan ya fassara wata kalma ko ya ƙara ma'ana wata kalma amma ba tare da ya yi bayanin cewa wannan ba na manzon Allah ba ne ba wannan nasa ne to malaman hadisi har irin wannan ba sa kyalewa sai an bi sa an an kwakulo an yi wa mutane bayanin cewa wannan fa ba na manzon Allah bane ba a ware shi guri guda wal mudarajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfadhi riwati ittasalat min ba'd alfadhi riwati ittasalat hakan nan abdulrazak ibn humam san'ani cikin musannaf ya rawaci zancen daga ma'amar ibn rashid sana'ani daga imam zuhri cewa shi ya faɗi wannan zance قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الظاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة wannan ma imam bukhari ya karba daga malamansa abdullahi ibn yusuf tinnisi daga malik ibn anas ibn malik al-asbuhi daga ibn shihab az-zuhri daga abdullahi ibn umar allah shi kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga anas dan malik daga anas dan malik lalle ah, anas dan malik ya ce kunna nusalli al-asra mun kasance muna sallar la'asar thumma yadhhabu adh-dhahibu minna ila quba sai wanda zai fita daga gurinmu ya fita ya je kuba fayyatiyahum washamsu murtafi'atu sai ya je kuba kuba din nan fa nan ne gurin banu amru bin auf wanda aka faɗa a hadisin da imam bukhari ya karɓa ta hanyar abdullahi ibn maslama ibn qa'nab al daga malik sai ya je gurin mutanen kuba wa shamsu murtafi'atun in ya je ya tarar da su har a can din ma rana tana sama wannan yana gwada cewa dai sahabban manzon Allah suna sallatar sallar la'asar a farkon lokacinta domin daga zanar da inuwa ta kai kimanin tsawon mutum in ka cire zulli zawal to shikenan lokacin sallar la'asar ya shiga lokacin sallar la'asar ya mi ya shiga wallahu ta'ala a'lam a 'yan uwana wannan shine karshen babukan ko hadisan da suka yi bayanin lokacin sallar la'asar a babin da imam bukhari ya kulla mana babu waqtul asri wadda muka yi ta bayani akan wannan lokaci tun daga satin da ya gabata har zuwa yau babu ismu man fatathu al babi da za mu ji bayanin laifi na mutumin da ya kyale sallar la'asar ta kufce masa sallolin nan guda biyar wajibai ne tilas ne sallatar su yana daga cikin rukunan musuluncin mutum in mutum baya sallah ba musulmi bane ba fa in tabu wa aqamu salata fa ikhwanukum fi din wa in tabu wa aqamu salata fa khallu sabilakum khallu sabilahum bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah bambanci tsakanin musulmi da mashiriki shine min sallah yan uwana wanda ya bar sallah ya kafirta wanda ya bar sallah ya kafurta kamar yadda malamai na mazhabar hambaliya suka kara mai karfafan zancen tare da dalilai wanda kuma ra'ayi ne wanda yake mai karfi wanda ya bar sallah koda da wasa koda da sakaci zai iya kafurta wallahu ta'ala min a'lam cikin sallolin nan guda biyar sallar la'asar tana da matsayi Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani da ya ce hafizu ala salawatu wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsayar da salloli ku kiyaye su kuma kiyaye sallar tsakiya bayan sallar tsakiyar tana daga cikin sallolin da Allah shi a kiyaye sai kuma aka sake ware ta aka ce a kiyaye ta wannan yana gwada mahimmancinta irin abin da malaman usulu ke cewa zikirul khasi ba'da al'ami li ziyadati bihi bayan an ambato gama gari sai kuma a ware wani duk da yana cikin gama garin sai a sake ambatonsa don a gwada mahimmancinsa kamar yadda Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka da kuma mala'ika jibrilu kaga mala'ika jibrilu yana cikin mala'iku ko baya ciki amma an ware shi saboda a gwada mahimmancinsa a cikin mala'iku bayan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya bata yi asara wace asara yayi mu kyale imam al-bukhari mu ji ya rawaito mana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qal haddathana abdullahi ibn yusuf qala akhbarana malik qala an nafi' qala an abdullahi ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما wa malahu وماله allah sallallahu alaihi wa عليه ya ce. alladhi tafutuhu salatul asri duk wanda ya kyale sallar la'asar ta kubce masa bai yi ta akan lokaci ba bai yi ta a lokacinta ba ya yi asara inda ya san girmar asaran da ya yi da ya gwammace ma ka annama wutura ahlahu wa malahu da a ce asarar iyalinsa matarka da 'ya'yanka da gidanka da shagonka da dukiyarka duk su kone ka rasa su ya hau maka sauki a ce mutum ya rasa sallar la'asar wannan mutane suna jin wannan zance ko amma saka shi a cikin zuciyarsu da ɗaukar hakan da muhimmanci sai wanda Allah ya so wannan ke gwada mana lallai sallah ba karamar aba ce ba ku sani cewa duk wanda baya sallah ranar gobe kiyama zai zo karkashin tutar fir'auna da hamana da ubayu dan khalaf shugabannin kafircin duniya Allah ya kiyashe mu saboda haka bayan Allah lallai ya kamata mu ringa kulawa da sallar la'asar me ya saka saboda sallar la'asar tana yi wa mutane wahala saboda lokaci ne da ake dawowa gida daga wato ɗawainiyar yau da kullum ma'aikatar daga lokacin suke dawowa sallah a gida 'yan kasuwa lokacin suke kokarin tattara kayan su me su dawo gida masu gona a lokacin suke kokarin dawowa daga me daga gonarsu masu shaguna daga lokacin suke kokarin dawowa sai ga mutum in bai mai da hankali ba ba zai bata muhimmanci ba sai ya wasa da ita sai ma ta iya fita daga lokacinta ƙarshe ya zo yana yin ta a ƙote kurciya rana tana ƙoƙarin faɗuwa shi kuma na ƙoƙarin yin sallata ta a wani lokaci to yan wana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji abin da ya ce ga mutumin da ya bari sallar la'asar ta kuce masa ga irin asarar da yi wa kansa Allah ya mu babu man taraka al'asra can wanda ya bari sallar ne ta kuce masa nan kuma wanda ya bar sallar la'asar ne bai yi ba wancan ya bare ta kubce masa a cikin jami'i wannan kuma gaba ɗaya sallar la'asar ɗin ma bai yi ba bari mu ji me bambancin su قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي قلابة قال عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله مسلم ابن إبراهيم شين إمام مالم إمام البخاري أو أنه حديثي يكرب أدق هشام ابن عبد الله الدستوائي شيكم يكرب أدق يحيى ابن أبي كثير شي يكرب أدق أبي